maslaha sai tashi kuma sai fita ونزل sai kuma ayar ta sauka innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wasila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka sai ce hum jufatu bani tamim ai an jafa'i ne daga cin bani tamim kauyawa ne cin bani tamim laula annahum min ashaddi an-nasi qitalan lil a'war la da'awtu alaihim an yuhlikahum da ba dan suna daga cikin masu karfin yaki ba ko da dajjalin yazo za su iya yakan shi ce wallahi da na roki Allah Allah ya halakar da su to shine Imam al-Qurtubi yace wannan ayan ka duba ta sosai innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati wannan wani irin jami ne a larabci sai ce jam'u hujra hujra guda ɗaya kenan ka al-ghurufat ghurufat daban-daban kenan jam'u me ghurfa daki guda ɗaya yake da kuma zulumat jam'u me zulma to kaga wazanin su iri ɗaya ne zulma ghurfa hujra to ko din zaka yi jam'i shi kawai sai ka dora mai alifun da ta hujrat hujra ghurfat ghurfa kaga huju huju hu huju sai ka ce me wuru wurufat kamar da zaka ce zulu zulumat to wani suka ce wakila a alhujarat jam'u hujar jam'u huja hujar ai akwai bambancin wazani ko jam'u huj hujra guda ɗaya ke da ta amma da suka ce a hujarat shi kuma jam'u na hujar Walhujar shi kuma jam'u hujra mana shi zama jam'ul jam'i kenan jam'ul jam'i mana shi kan kanshi hujar ɗin jam'i ne na ne na hujra sai zama jam'i ne na jam'i almuhim anan abinda nake so mu samu da Allah yake cewa ƙarshen ayan aktharuhum la ya'qilun أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل wanda suke kiran ka irin wannan mafi yawanci jahilci ya fi musu yawa yawanci ba su da hankali to amma Allah ya ce walau annahum sabaru inda sun yi haƙuri har ka fito hatta ta khuruja ilaihim har zuwa dai ka fito yau ta jira har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan shi ma ladadi ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana bukatun sati mai zuwa yi wakafi ita ma akan wannan aya to la khana khairan wallahi da fi da shine mafi alheri gare su ai law intazaru khurujaka lakana aslaha fi dinihim wa dunyahum inda sun jira ta jira ta jira har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito da shine fi musu maslaha a addinancensu da kuma a duniyancensu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake la yahtajibu ala nasi la yahtajibu ala nas baya sa yan agaji a koba kamar da yawanci ake yi hmm? yanzu ko da mu za mu je wani su gurare ko kaga ni dai ba kowa bane ko da ma wallahi kafin ka ganni <laughs> mun taba zuwa Gombe in kaga yan hizban da aka tara mana kai wallahi yan hizba da ni da malam murtaza aka gayyace ni muhazara mun tafi tare da shi in ga yan hisban da aka sa an ce ka zo gurin waye sai an jama wani dogon interview tukunna kuma za mu tafi sallah ya ka samu wai suna taka mana baya muna sallah suna gadi wannan abun ba kenan ba kaman ba ina jos ne kuke yi ba abin kuke yi yanzu limamin mu zai iya tawowa daga can shi kadai zai tawo ko shi kada sai wani abu ya faru kuma ce inna lillahi kaga ya kamata a fara meeting a fara menene a fara menene amma da zai je wani guri wallahi zaka ga har sojoji sai an bashi shi dakta ne daga jas shine director na makaranta kaza ah kai tara yan agaji sannan kuma a bada kariya sosai amma kaga kuwa nan shi ke sai dai tawo da kafa ba samun zaratan samariya ce to lalle a ta hudu a yau a sashi a tsakiya ko dai wani yana cin wani yana cin karma a gane me yake yi ba a yi sai ma biya faru ce a ya kamata ya kamata to wannan har yanzu dai alu sunna ba su dauki darasin komai ba tun kisan Sheikh Ja'far bai a dauki darasi ba an zo dai an fara ai ya kamata ya kamata samari yanzu zafin kai sun fara ne an fara mitin mitin an yi mitin ɗaya biyu a nan garin da shi ke nan ba sashi ba ya ƙare to annabi sallallahu alaihi wasallam la yahtajibu alin nas baya cewa kai dakata ko a sa yan agaji a a duk wanda zo kai a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu bawwa ga matan da tazo ta gasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ittaqillaha wasbiri tana ta kuka a kabarin ta ittaqillaha wasbiri kaga shi ya biya mata mai kyau ko hmm. ce ilaika anni ta shiga ba da guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada bai ce zan nuna miki ni waye a manzo Allah ba haka ni waye a amma yawancin mu muna haka ko zan nuna maka ni waye amma manzo Allah bai ce zan nuna miki ni waye ba dai da ce ya tafi ba to shi kenan ya tafi din to mutanen da suke boye ce manzo Allah ki gaya haka ba sai ta ya gidan shi kuma bata samu mai gadin kofa ba gidan muwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai gadin kufa sai ta je tana ba shi hakuri sai to eh, inna sabru inda sadmatil ula to kan baya hana wanda zai shigo to kaga inda sun yi hakuri har ya tashi a kai lula to da ya fi musu alkhairi da kana khairan lahum wallahu ghafurur rahim to amma dai Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne dangane da aikin da suka yi suka nemi gafara Allah zai gafarta musu to mu duba wancan aya ta uku kenan eh aya ta hudu kenan innal ladhina yunadunaka min wara'i hujurati aktharuhum la ya'qilun Allah ce mafi yawancinsu su ba su da hankali mafi yawancinsu jahilai ne to da nan ayan tana nuna mana mai kenan tana nuna mana zammul aksariya zammu al-aksariya ayan tana zargin mafi yawa mafi yawa zaka ji Allah baya comment mai kyau a kai. misali a nan kama akwai ayoyi kaman goma sha biyar zuwa ashirin da na zagulu. mafi yawa Allah baya yabo ga mafi yawa misali ka dauka kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin yanzu Allah ya yaba kenan kadan so da yawa ana samun jama'a 'yan kaɗan su rinjayi jama'a masu yawa kuma lalle Allah yana tare da masu haƙuri to anan in muka hasko innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun to mu bi al akthariyya fil qur'an zammu al akthariyya fil qur'an sai kaji Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawancin mutane ba sa imani da Allah face suna shirka kaga yawa yawa yawa kenan babu amfani ke to sai dai yawa kawai yana mana amfani ne gurin da za mu zo ɗan ƙirga kamar biyar shida bakwai ina ne yawa take da amfani amma ka duba mafi yawancin yawa yawa ba ta da amfani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun sannan ka duba mafi yawancin mutane Allah ya yi comment mummuna cewa ba sa godiya alam tara na fara kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al baka ga mutane da suka fita a dubbannai daga gidaddajinsu suna tsoron mutuwa kamar dai ka ce mutane da suka gudu a jos saboda an fara an fara da kuma ce zai koma kano misali da shi kenan a hanyar kanan kuma sai mota ta yi kulikulun wane ne da shi shi kenan ya mutu ko kuma ya tafi kenan kawai shi kenan a shi ajalin yana hanya ko kuma 'yan fashi su bindige shi ko ya ce zai ba abuja shi kenan kuma a can sai ya mutu ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا يكمتوا إيه، بعدين موتوا كوكي كيف تكمتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا كومن نبيوكين ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما في mutane ba باسل da kuma ka duba ko mu ma yanzu mutane da yawa wallahi ba godiya ce buhariya ce mecece menene menene ba za alhamdulillah ala kulli hal yawanci ba mu sa wannan ba to irin wannan Allah mai girma daukaka ya sake gaya mana shedan da ya rantsuwa gaban Allah qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim shedan yace sai ya ritsa ni sai ya ritsa ka to ya ke nan wani makami ya kamata ka ɗauka wani mizan zai yi kamata ka ɗauka ala kawai sun bala atiyar nan min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim shaitan ya ɗauki ɗamara cewa wala ta tajidu aktsarahum shakiri an gama kaga mafi yawanci shaitan ya ce wallahi Allah ba za ka samu bayinka masu godiya ba kuma dama Allah ya riga da ya halice mu ya kasa mu kashi biyu inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura to shi shedan ya dauki alwashin wallahi ya Allah wala tajidu aktharahum shakirin ka samu yawancin ka masu godiya ba to a cikin kisan annabi Yusuf shi ma haka lokacin da aka garkame shi a kurkuku to annabi Yusuf me yayi aka garkame shi kawai maslaha ce ta gidan sarauta shikenan amma shi sarki ya tabbatar bari mai hmm? shaida shi ma ya tabbatar bari wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisahu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisahu qudda min duburin fa kadhabat qariya take yi wa huwa min as-sadiqin to falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala kai innahu min kaydi kunna Allah wannan makircin ku ne kawai da mata inna da kunna azim to kaga shi sarki ya fara ba ma Yusuf hakuri Yusufu a'rid an hada Allah ka kauda kai barin wannan maganan ba ma so ta yado a gari wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al kaga ya tabbatar waye mai laifi kenan ita ce amma me yasa to aka kulle shi maslaha ta gidan sarauta to kuma kaga sai yanzu tsoma musu ce a sarki bai daidai ba kuma shekara nawa yayi a cikin sijin din nan falabisa fi fi sijini bid'a sinin bid'a sinin Allah bai kayyade ba kamar yanzu kace shekara bakwai ina dalili dole sai in ka kawo hadisi ne mai inganci Qur'ani dai Allah bai ce ba amma dai bid'a daga shekara uku dai zuwa tara kaji ba annabi Yusuf ya zauna shekara uku zuwa tara kuma kan kazabi to kaga mu daina katsalandan a harkokin kasashen waje musamman mu yan Najeriya kawai sai mutun ya sha shayi sai ai Saudiya bata kyauta ba wallahi tallahi a'a to me ruwanka maslaha tana iya sa a kama mutum gashi na kisan kuma annabi ne fa aka kama shi to mu daina katsalandan cikin harkokin kasashen waje ce hmm? gwamnatin Saudi musamman Saudiya take da bakin jini wallahi wallahi tallahi gwamnatin Saudiya bata kyauta ba wallahi sarki Salman ya zalunci wallahi tallahi bai ka ba ruwanka musamman malamai da aka kama wancan watanni da baya baya don ka zo kai musu barambara ma a harkar kasashen waje ko ya kamata Yaman ta yi kaza ko kuma menene ke kaza su kuma ba abin da za yi babban malami ce an kama shi fa to kai kuma anan sai ka ta comment hmm? comment ɗinka da nawa shirme ne ba abin da zai canja to almuhim da yanzu annabi yusuf yana sije wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakinna akthara la yashkurun mafi yawancin mutane ba sa godiya ga Allah to kaji comment da Allah ke ta mafi yawa mafi yawa ba godiya to mafi yawancin mutane fasikai ne kai mafi yawanci Allah yana musu comment da fasikai ne Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum inda ahlul kitabi sun yi imani irin yadda sahabbai suka yi da ya fi musu alkhairi to zalla ce minhumul mu'minun ahlul kitabin na akwai mu'minai first class amma wa aktharuhumul fasiqun mafi yawancin su fa fasikai ne mafi yawanci fasikai ne amma akwai masu imani to mafi yawancin mutane Allah ya ce fasikai ne kama a cikin suratul hadid alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal kan ولا يكونوا كالذين min الكتاب من قبل فقال عليهم fa فقست قلوبهم ce wa kafirun minhum Fasikun. mafi yawanci fasikai ne mafi yawanci babu imani Allahu akbar wannan application aka fasa gyara shi mafi yawancin mutane ba su da imani a suratu yasin Allah ya ce me laqad haqqal qawlu ala aktharihim kaga fahum la yu'minun mafi yawanci ba za su imani ba a suratun shu'ara Allah ya ta maimaita wannan amma aya ta 8 aya ta 67 aya ta 190 inna fi aya laaya ma kana aktharuhum mu'mini ai mafi yawancin su ba su da imani sannan mafi yawancin mutane Allah ya comment akan cewa ba sa son gaskiya kuma wallahi haka ne mafi yawancin mutane ba sa son gaskiya in ka ce wai kai za ka yi gaskiya da gaskiya to za ka ji an tsane kai am ya ƙulu na bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun mafi yawancin mutane inda wai gaskiya da gaskiya ne inda muka baci dinnan nan wallahi zaka samu ana kyaman kai kuma ka gwada ka gani a ma'aikatan ka ce wai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ke misali ya ce kai police ne ka ce za ka yi gaskiya da gaskiya ba karɓan bribe ba komai kai dai gaskiya kawai wallahi ma wasu kashe ka ba wallahi za a samu wallahi wani za su kashe ka ne ce wannan mutumin ɓatar da shi kawai sai an fita operation can <laughs> kawai sai su bindige ga shi ke nan kaga wannan ke nena na maka lallai fa sai ka dage to mafi yawancin mutane Allah mai jima daukaka kaga bai komen mafi yawanci zaka ga eh kaman muna ji amma ba ma ji am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun kai ka dauka mafi yawanci mutane suna ji ne ko suna da hankali innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kaji mafi yawanci zaka ga an zo an taru kaman ana ji Ladi kuma ba ji ake ba am tahsabu anna aktharahum yasma'un awi aqilun kai ka dauka mafi yawanci mutane suna ji ko suna hankalta ce a inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila ai kaman dabbobi suke kai sun fi ma dabbobi bata to su waye yawan yan wuta ne yan wuta da suka fi yawa Allah ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal insi wala qad zara'na haqiqa mun halitta Allah ce ya halitta walqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins kaga kathiran min al wal ins sune yin ina kenan yan wuta ke lahum qulubun man la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun fala fala kenan amma la yasma'una biha sai ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun kaga nan Allah ya zargi yawa ne ce yawa mafi yawanci fa ɗan wuta ne wallahi karka yi mamaki kaga mutane da yawa sun fandare in za a yi harkar addini mafi yawancin mutane ba su damu ba in za a yi harkar sharholiya kaga mutane sun taru in za a gongo aka ce za a yi wa'azi yanzu bayan isha yaga wa zai fito ce ana sanyi su wasu gane su wa'azi wa'azi amma da wani dj zai zo fa ha sai ga wannan ya fito ta nan wancan ya fito ta can wancan ta gabas wannan ta yamma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan Allah ya zargi mutane da yawan bata wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun in ka kace zaka bi yawan mutane ne game da a demokradiyya shi ita me ake nufi me ake nema yawa kaji ko to idan kenan shi wanda yake neman kujerar nan sai zama dan liwatsi ne to sannan kuma yan liwatsi suka fi mu yawa yanzu zuwa shugaban mu kenan zai zama shi ne kenan in mashayi ne kuma an tantance shi a haka din an yadda to sai kuma mashaya suka fi mu yawa to wa za su zaba kenan mashayi to kaga wannan demokradiyyan kenan gurbatacciyan abu aka kawo mana Allah ya isa wa in tuti akthara man fil ardi kuma shine ko ina zaka je ita za'i ko ina ko ina a Iraq yanzu ana cewa kowa ya dawo ya dawo za'i za'i mai za'i za'i zabi wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah da su batar da kai ne barin tafarkin Allah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun to sannan Allah mai gima daukaka ya zargi mafi yawancin mutane cewa su azzalimai ne ka duba kisan annabi Dawud alaihi salam wa inna kathiran min al-khulaqa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd mafi yawanci wannan cewa an an yi tarayya Sai eh, ka haɗa ga kudin ka ga kudin ku zo ku haɗa ku yi kasuwanci to sai ka samu wani ya kwantar da kai kawai ce kun hada kawo miliyan ɗaya na kawo miliyan ɗaya to kai ka dinga ja ka dinga ja mana jarin sannan kuma ƙarshen wata sai mu zo mu raba riban to can sai kaga ya sai gida ya sai mota ya sai kaza yana ta tara filaye kai kuma ya barka a bushe ko kuma masu dabbobi ne wannan ya kawo wannan ya kawo su dinga tattara abubuwan ne don na cewa inna kafiran min al-khulaqa'i da yawa wanda za su haɗa haɗaka ke la yabghi a ala ba'd sai ka samu shashi wallahi yana ta'addanci akan shashi yana kudin kai biyo amma sai dinga danne ka kuma haka muke ya haka ne ka shiga kasuwanni ka ji ka ji cases za ka samu akan wannan aya wa inna kathiran min alkola qulatai la yabghi a ala ba'd amma ba duka ba ka yi ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai masu imani da ayyuka na gari to su din su ne da yawa ce a wa qalilum mahu hum mahu kuma yanzu ka tara dan dubu ɗari 500 sai ka ga wani makocinka shi ba shi da shi amma ya dinga ja muku jari ga 500 da Allah ja mana jari duk karshen wata a zo a raba to shikenan zaka ji cewa an sa auren shi nan da sati biyu to a kudin a kudinka to sannan ya yi akwati biyu a kudinwa a kudinka sannan ƙarshen ƙarshe kawai ya karya kake a zuwa ne uwar kudin ma yaya babu to kaga wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus salihati anan sai Allah ya bi masu imani cewa qalilum ma hum to za mu zo mu samu anan suran Allah ya ce ya yi amanu jitanibu kafiran min adh-dhanni ku nisanci mafi yawancin zato ai muna zaton wani ne ai muna zaton wani ne muna zaton wani ne to Allah ce ka nisanci mafi yawancin zato kaga mafi yawancin kenan akwai alheri babu ya ayyuhal ladina amanu inna kafiran min al-ahbari kaga kafiran min al-ahbari war-ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم yaku masu imani إيماني إن da yawa ديوا mina ahbari cikin malamai war ruhbani da ruhban masu bauta ke mafi yawancin su ɗan damfara ne la yaquluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna kuma duna an sabilillah suna katange mutane barin tafarkin Allah kaga mafi yawanci kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi Allah baya komen mai kyau mafi yawa yawa yawa yawa mafi yawancin mutane zaka samu fil ardi la musrifun mafi yawanci mabarnata ne mafi yawanci Allah ce mabarnata ne min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha wanda zai raye rai guda daya fa ka'annama ahya an-nasa jami'a to kaga mutun ya kashe mutun daya kaman ya salwantar da mutane ne gaba daya to kaga ta hanyar abin da ya faru wancan satin da satin da yake can sama ma wancan satin an kashe mutum satin da ya biyo ma an sake kashe mutane to kaga duk abin ya zama kenan ya fara zama shirme ke fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kisa yana da hadari musamman kuma musamman abin da zai bakanta maka rai a dinga danganta shi ga manzon Allah wannan yana bata sunan musulunci ne yana bata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bata sunan mu musulmai shi aka wannan me suke wannan cewa suna bikin kaza ne to haka musuluncin nasu ya karantar suna kashe junansu to lalle hukuma ta ɗauki matakai akan haka ai akwai lokacin da in an ce an fara an fara sai ce sallah ma ba za ku yi sallan khamsu salawat a masallatan ku ba ana haka to khamsu salawat an hana to wannan ma ya kamata a hana yi ko kuma su san dai matakan da za su ɗauka kwarara? ko duk wanda ya kashe kawai shi ma abin da ke shi shi kenan kawai in an yi wannan wallahi za a zauna lafiya amma mutum ya kashe mutum kuma sai a ɗan kama shi sai ce an sa shi a furzina wata ɗaya kuma an sake shi to kaga harkar demokaradiyya ke amma da harkar musulunci ne kawai duk wanda ya kawai a mai annafsu bin nafsi shike to almuhim ce wa man ahyaha fa an ahya an nasa jami'a wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati sun thumma inna kasiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun kaga mafi yawanci musrifun mabarnata ne sannan kuma har yanzu Allah ya yi zargi ga bani Isra'ila mafi yawanci zaka samu suna jibantan kafare ne mafi yawanci lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سيترى كثيرا منهم za ka ga yawa cikinsu ya tawallaunan labi na kafaru suna jibantan wanda suke kafare. labi sama ƙaddamat lahun an fusuhun to tar da abin da kayukan suka gabatar musu an sakit tsallahu alaihi ba dai kafare suke jibanta ba to shi kenan Allah ya fushi da su sannan wa fil azabi hum khalidun kuma za su dawwama ne a cikin azaba to kaga yawa yawa kenan akwai alheri kuwa amma akwai abubuwan da suke yawa eh akwai alheri amma nan na suratu al-hujurat aktharuhum la ya'qilun mafi yawancin su ba su da hankali mafi yawanci Allah ce ba hankali wala in sa'altahum ya wani misali na aktharuhum la ya'qilun wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma ya rasulullah Allah zaka tambaye kafiran nan wa ake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha sai kuma ya rayar da ƙasa bayan ta mutu to kafaran nan za su ce me la yaqulunna Allah za su ce Allah to dai sun faɗa haka gaskiya ta fito ta bakinsu, su ce qulil alhamdulillah to wallahi rasulullah kai ce alhamdulillah to zaka ji mu ma akwai irin wannan wani sunnoni da da ba a yadda ba kwata kwata yau sai ka ji malami ya fara cewa akwai irin kaza abu kaza na sunna kamar tahajjudi za ka jini sun fara ba a tahajjudi ko a ce mazinata ne mene amma sun fara ce a ah, akwai hajji na sunna ok alhamdulillah ke na yanzu alhamdulillah akwai tahajjudi na bidiya ok kaga na bidiya sai su can mu dai na sunna muke ko ce to alhamdulillah tun da dai gaskiya ta fara fitowa daga gurinsu sallama ɗaya sallama biyu an yi ba ta kashi a dangarin idan eh, sallama ɗaya ne ko muke ji sallama biyu ce wannan masallacin in sallama biyu ne da albani ya ka samu zai ce ai ba yahude ne yayi kai ka taba jin wannan ce ai ba yahude ne yayi to eh mun ji ba yahudan ne in ma ba yahudan ne amma mutumin albani ba yahude ne ko ka san baban shi alhaji ne kai ma babanka alhaji ne tambaya sannan baban shi ya iya larabci babanka ma ya iya larabci eh ya shi ai bai hude ne to ya Allah ya ce minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun kuma shi Allah ya sa baban shi musulmi ne shi ma musulmi ne kuma ya iya larabcin da wallahi ƙaryanka ka yi shi wallahi larabcin da zai yi wallahi ba ka jin shi littafan da suke kan shi wallahi baya kanka malamanka ma ba su yi sabon ma wallahi to amma yanka samu da ana ce albani ai ba yahude ne ba yahude ne to amma za ce a الشيخ الباني الشيخ هذا الشيخ الحمد لله الشيخ الباني يا فداتين صفة صلاة النبي أخي السلام عليكم أوكي الحمد لله قل الحمد لله أوكي الشيخ الباني ياتي أخي السلام عليكم أتشين صلاة أوكي تكافو ونندن كما ميفدا Sai eh, akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ba zai faɗi wannan ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba zai faɗa maka wannan ba sai ce akwai guda hudu amma daga ciki akwai malam albani ya ce assalamu alaikum to alhamdulillah domin muka dauko littafin muka duba ce a ah, to ya akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu har wa barakatu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to na hudun shine assalamu alaikum ce to amma mal albani albani ya fada ce eh, alhamdulillah inda har an fara cewa sheik albani to kenan an fara samun kulil shekaru kamar goma sha kuwa ashirin a nan masallacin haka samu sha wannan masallacin in ka zo ma kai kai kai kai kai kamar na jesa ne ana zuce masha Allah za a zo a yi sallah masha Allah kaga dai alhamdulillah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah taqul alhamdulillah bal aktharuhum la yaqilun mafi yawancin su ba su da hankali sun ce Allah ne yake saukarwa amma kuma duk da haka suna shirka to tambihi a wannan ayar ta suratul ankabut wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha me mushrike suke cewa za su yi Allah to amma muka ji inda muna ta sauka unguwanninmu a dajinmu. za ka ga yaro an fara ruwa ce Allah kawo ruwa annabi kawo ruwa da kifi soyayye kwadayayye haka suke faɗa wai Allah kawo ruwa annabi kawo ruwa a unguwanninmu billahi labi haka za ka dinga ji ko kai baka taɓa ji wannan ba mala ayarwa na faɗin wannan sai Allah kawo ruwa Ah, ba za faɗin Allah kawo ruwa annabi kawo ruwa yanzu da muna Allah yi ka ji wannan darasin sosai tabbas live haka suke faɗa Allah kawo ruwa annabi kawo ruwa da kifi soyayye ko shi a idan ya ci taba ganin kifi soyayya faɗo daga sama kuma saboda saboda tsantsan san kai ya faɗa bacina, in tauna in ji daɗi to kaga wannan sai mun yaki da shi sosai mushrikai a da suna ce Allah ne kawai amma mu yaran mun suna ce me Allah kawo ruwa annabi kawo ruwa to kuskure ne babba yanzu dai kamar an gane mafi yawanci Allah baya yaban yawa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun ana yace la ya'lamun to ina da ina ne yawa take da amfani a demokaratiyya wannan dai ba aya ba hadisi yawa demokaratiyya yawa yana da yana counting in za ce za a zo a jefa ƙuri'a tsakanin pdp mai leman nan lema da apc tsintsiya to ka dole suka fi samun yawan jama'a su ne da gwamnati ke to kaga a gurin yawa ya yi amfani to amma ba irin wannan muke so ba muna buƙatar mai aya da hadisi wannan dai ban san aya ko hadisi ba. amma akwai wanda zai contributing ya kawo mana aya ko hadisi to kaga zikiri yau a gurin zaka ga Allah zai ambata zikiri zaka ji da yawa ne to zikiri yana counting da yawa in ka ji kaɗan shi kuma to duk wanda ya kama kanshi ya samu kanshi da wannan symptoms ya zama munafiki eh kaga wa inna kaseeran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati sai ce wa qalilun ma hum Godi Allah ce qalilan ma tashkurun sai kaji Allah yana istisna'in qalil qalil qalil to amma fikirin kaji qalilan to munafiki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا kusala. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تو منافقين والله تو ما ذكري ذاك جل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يوم ذكرا كثيرا الله يكتوى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أسرة الجمعة معك التي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون السورة الهد السورة الأحزاب فيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا kaga nan kafir yana counting to daga cikin abubuwan da yake kafir yana counting A aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajidun ce fa akthiru du'a ku yawaita addu'a kar mu karanta ke to kaga yawaita anan yana counting sannan kuma har yanzu daga cikin abin da yake ana counting din shi da yawa da yawa ausbun auzu yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mafificin rana a gurin Allah yawmul jumu'a a cikin aka annabi adam a cikin Allah ya dauki rayuwar shi a ciki za a yi busan kaho sannan kuma a kowa zai zama mushi mana kowa zai yi mace ke to yace fa akfiru alayya mina salati fi ku yawaita min salati a cikin a ranar jimma ke a yawaita zan Allah sallallahu salati wani mai neman tsokana can ce to barka da juma'a Allah masalli ala sayyidina Muhammadu al-fatih lima ughliqa wal khatim lima nasirul haqqi bil والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سيترم وتزمس وبركة الجمعة أوكي بركة الجمعة kuma ya zani ba salatul fati nake wai kawai ma da ya turo min salatul fati wacce ce barka da juma'a to dan bari shi ma sati ya wayo, sai na bude riyadus salihin na dauko salati lafiyayye muttafaqun alaihi sai ma ce barka da juma'a rawahu al-bukhari wa muslim ka duba riyadus salihin kaga zama wawan ke amma kaga da na tura mai da zagi to kaga shikenan baraka ya faru ke amma har yanzu bai sake turo min da irin wannan test ban san ma waye ba wallahi to daga cikin abubuwan da za a yawaita jama'a afiru zikra hadimal lazzat a yawaita tuna mutuwa a yawaita tuna mutuwa to insha Allah in kana yawaita tuna mutuwa kana cin alkhairi طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ما دللا ga wanda zai samu a cikin tifa littafin shi ya samu istighfari da yawa to kaga tasbihi ana son ka yi shi da yawa ya allazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu kaga bukratan wa asila da yawa ke aha wa wa zakarullaha kathira zikri to eh, duka ya shiga babin zikiri zikiri ana son shi kai da yawa da yawa amma banda irin wai uzkurullah hatta yuqala majnun ah wannan shi kuma ya wuce gona da yi. to kaga wannan ayan kenan muka duba ta ta wannan bangaren yawa da me da menene Allah ya zarga <coughs> yawa Allah ya zargi abubuwa da yawa ke to sannan kuma menene yake da yawa din da yawa da yawa menene yake da bukata lalle kasance kai shi kaman dukiya da yawa da yawa yana tana da amfani wani lokaci kuma ba ta da amfani ita za ta iya ɗaukan biyu ne in kai amfani da dukiyarka wajen addinin Allah tana da mai an kuma ka tara ka tara ne alhakumut takazo shi kenan hatta zurtumul maqabir to zamu dakata nan sati mai zuwa insha Allah muna tare da aya ta biyar din walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum to zamu dan hasko yaya sahabbai suke ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in suka zo shinya suke kwankwasa gidan manzan Allah kwankwasa gida ya ake yi amma yanzu mana so mu je can Madina ne mu hasko gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya suke kwankwasawa in za a kwankwasa din ko kuma suna da bukata ya suke a kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga gidan shi ga masallaci to in bai fito da wuri ba yaya ana kwankwasa ya rasulullah ka fito mi sallah ko za su jira ne har sai lokacin da ya fito to wani karatun yana da bukatar madan hasko shi kadan walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum sannan uslubin qur'ani kuma har yanzu zamu dan sake hasko me walau annahum zaka ji Allah yana cewa inda sun yi kaza inda sun yi kaza ana cewa walau annahum sabaru to walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tabbita to irin wannan walau annahum walau annahum inda sun yi kaza inda sun yi kaza yana ga shi ma zai dan bamu wani karatu ne mai muhimmanci wallahu a'lam wasu su kashe wani mutum ya tanaji kare kansa kashe wani atulon mutum ne ko kuma a a nan bai zama katil wal maktul katil wal maktul shine irin yadda su suke yi e wane ce zai kashe wane wane ce ni ma na haɗu da kai zan fa salwantar da kai to kaga wannan shine idan takal muslimani bi sayfayhima e eh, wannan yana da adda a cikin rigan shi zaka ji fa adda ba a nan fa kai zaka ga ya makala wata wani igiya a wuya amma igiyar menene yau yana yau adda ce yanzu yi haka kawai fi sai daga ya buga maka to kai kai dan ta'adda ne ittaqil illama wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu ne kawai to dan jahannama kake so ka zama to kaga lalle ya kamata in mutum ya zo zai ma mutum ta'addanci ai mun karanta sai muslim karatun da muka yi abu yatu kullu muslim hadisin abu huraira ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali mutum ne ya zo ya rasulullah yana so ya kwace min dukiya ce la tutihi malak karka bashi karka bashi ah, domin matsorata ba da gudu daga jigar jikinka yana bari a gashi nan Allah ya taimaka muku <laughs> Allah ya taimaka musu ce la tuqihi malak karka bashi ce ya rasulullah ra'aita in katalani to idan ya yake ni fa qala qatilhu kai maka yake shi zama kaga wannan dole sai kana da kayan aiki ke yau shi ne kamar bakulla ce za ka samu shi baya tafiya haka salim-salim za ka ga da farko akwai adda ka je ƙauyuka ka gani na? suka ce bude yake budewa a wajen ƙauyukan aha kusan kwana suka yi haka suka tafi kowa da karkunan ok bude jakar gida ya bude gida yake ba zai bude ba wanda zai cikin sai bude ce ba zai bude ba amma duk wanda zai shigo ya bude ko bismillah mana kaga ko wani tanadin da yake to har zuwa gari ya waye ba su iya shiga ba to kaga shi baya tafiya salim salim haka koi adda sannan ba mamaki ba yana da bindiga musamman da suke can can can can yana da kayan aiki sannan kuma banda wannan zaka samu akwai wuka ko wukake to kan irin wannan ka tare shi yawa kuma kai kadai ne shi ma shi kadai ce kawo kudi ce kudin na ubanka ne haka zai fara gaya maka kudin na ubanka ne ko na uban ubanka eh aha zai ce na ubanka ne ko na uban ubanka ne to ga kuma ba ma tafiya da komai yanzu a cikin gari an ganka da menene menene ce to shi kenan sai su tattara ka Gama kaga su a can jeji yana ma shi jami'in tsaron ma jami'i ne na tsaro na tsoro ke shi kada ya shiga iya gurin zai mai wahala to kaga irin wannan in an tare shi kawo kudi zai ce ba zai bayar ba to za mu buɗa da kai ba zan kashe ka cewa za ka kashe kuma yanzu za ka samu su ma mu shirkai ne ce me kake da shi wuka soka ka gani eh soka ka gani kuma ya soka ba abin da zai bindiga kake da shi ai bindiga ai ba ta shiga na har ba ka gani sai haka to kaga dole yayi wara wara ko to ya rasulullah in ya yake ni fa ce qatilu kai maka yake shi ce to ya rasul aita in qatalani to in ya kashe ni ba kaji sahabin yana ta tambayoyi da ya kamata dama mu to in ya kashe ni fa yace kai kana aljanna to ya rasulullah ara'aita in qataltuhu inni na kashe shi fa ce huwa finna to kaga irin wannan self defense kenan shi babu na abu mutum ya kare kanshi in ma an kashe shi ya zama shahidi amma su yara nan gaskiya na bukatan lalle a kusance su ta hanyar wa'azozi ta hanyar halakat da dai an fara amma abin namu baya dorewa daba daba ya kamata bi kuma wallahi an bi su aka samu suna da respect sosai ko da wiwi mutum yake sha in ya ganka wallahi zai zai wargar da wiwi Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi duniya lafiya da wannan yana tambihi ce assalamu alaikum cikin addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya wannan aksariya wani fa'ida zamu samu a cikin yawa ɗinki Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira na zalunci kaina ya Allah zalunci mai yawa idan kai kana itirafi ke wajen addu'a na bukatar itirafi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu annabi Musa ya wannan addu'a qala rabbi inni qala rabbi inni zalamtu nafsi ah, faghfir li faghfara annan neman na annabi Sulaiman qala rabbi qala rabbi silli wa habli mulkan layan yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to zalunci kowa a cikin ma samu ya zalunci kanshi zaluncin kuma ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa to don kenan cewa ka ce ya Ababakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira to kana bukatan gafara ne wala yakfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim to wannan kenan al aktsariya anan tana nuna itirafi itirafi da zinubai. to kuma a lokacin kai wannan Allah yana gafarta maka duk abin da ka gabatar irin shi ne inda zaka zo da zinubai a loda maka tun daga kan kanka har zuwa ananas sama kaga shi ma yana da kadan ne ko da yawa da yawa amma ka astaghfirullah atubu ilayhi shikenan kuma sun ruguje اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين